وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam barkan mu da zuwa a wannan yammaci ko wannan dare na laraba a yau ne ga wata ko ga watan biyar bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wadda take da shekara dubu guda da dari hudu da arba'in da uku daidai da bakwai da watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na mai alkur'ani mai girma muna cikin suratu nisa a wajen dari daya da talatin da tara ina jiko za mu tashi ta dari daya da arba'in daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحرم عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين komi yana bayani ne a kan alamomi na munafukai a hanyoyin da suka gabata waɗanda su suke kaɗawa nan su kaɗa nan su buga nan su ce muna tare da ku sannan su koma wajen mutanensu su ce yaudara ce suke yi suna nan tare da su suna da fuskoki guda biyu shi ne allah ya ce a yi masu bishara da azaba mai radadi saboda wannan munafirci sai ya fassara su da kanshi ya ce su ne waɗanda suke ɗaukan kafirai masoyansu ba mummunai ba sun nemi buwaya da inza a wajensu ai inza kaka da buwaya da suna da ɗaukaka duka suna wajen Allah ba sa wajen wani mutum sai Allah yake wa qad nazzala alaykum fil kitab kuma alhali Allah ya saukar maku a cikin littafin alkur'ani ko kuma wa kadin nazala alaikum bil kitabi ya sauka wato ainihin a ku, wani abu na littafin Allah alkur'ani menene ya sauka an idza sami'tum ayatillah cewa idan kuka ji idza sami'tum ayatillah idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha suna kafirce ma suna kafirce ma ayoyin wannan shine halin munafikai wa yustahza'u biha kuma idan kuka ji ana kafirce ma ayoyin wa yustahza'u biha ana izgili da su ku mu'minai ake magana فلا تقعدوا ku zauna tare da su waɗannan كافرا masu yin izgili da kafirce ma'ayoyin Allah sannan masu yin wato waɗannan abubuwan guda biyu kafirci da izgili in kuka ji kuka zauna a wani majalisi ana kafirce ma'ayoyin Allah ana izgili da su to fala taqawdu ma'ahum kada ku sake ku zauna tare da su hatta yakunu fi hadithin ghairi har sai sun tutsa sun shiga cikin wani zance wanda ba wannan ba na kafirce ma ayoyin Allah ba na wannan ba na izgili da ayoyin Allah innakum lallai ku idan in har kuka zauna da waɗannan masu ɗabi'un guda biyu kafirci da izgili misluhum kuma kun zama kamar su kenan daidai wa da kuke a cikin laifi na ka ba bambanci da wanda yake ɓarna, da wanda ya gana ɓarnar kuma yana nan kuma bai ce komai ba duk to shi ne allah ya ce kada ku zauna da su sai in sun shiga wani zancen in ba haka ba kun zama daidai wa daida ku da su a cikin laifi masu fasara malaman tafsiri suke cewa alladhi unzila fi nahyi an majalisihim yana nufin abinda aka saukar a cikin hana mujalasatahum an mujalasatihim zama da su wanda aka saukar wajen hana zama da kafirai da masu yin shi shine wannan ayar da take a cikin suratul an'am wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala ta kawo ba da ma'a al-qawmi adh Ya yace idan kaga waɗanda ke kutsawa a cikin kafirce ma'ayoyin Allah suna kutsawa a cikin yin izini da ayoyin Allah fa a'rid anhum kamanta da su kada ka zauna tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga cikin wata hira wanda ba ɗayan biyun nan ba kafin ma ayoyin Allah izini da ayoyin Allah sai in wata hira ce wanda ba wannan amma in suna wannan kakkai ta ka zauna da su aka ce ma manzan Allah da kai mai taurari sai Allah ya ce wa imma yunsi annaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai ana zaune da miyagu ana zaune da masu kafirce ma ayoyin Allah masu wulakantar da ayoyin Allah kana zaune da su ka manta to sai Allah ya ce bayan nan fa fala ba da zikira. kada ka take ka zauna da su bayan katina ma alƙaunin zalimi na tare da arzalimai kar ka yadda ka zauna wannan ita ayar da aka saukar wato ainihin akan kamatar da ko haramta zama da kafirai ko zama da masu izgili da ayoyin Allah domin shirkai sun kasance ne a wancan lokacin suna kutsawa cikin alkur'ani da yin izgili da shi a majalisansu sannan sai ya zama manya-manyan wato malaman yahudawa a madina su ma suna aikata irin wannan tare da mushrikai kuma sannan munafukai suna zama da su suna kutsawa a cikin yin izgili da alkur'ani sai allah ya hana muminai kada su sake su zauna da masu yin izgili da ayoyin allah ko da alkur'ani ko masu kafirce masu. ya Allah ko suwa ne ne wani domin waɗannan laifuffukan guda biyu kafircewan ko kuma injilin yana cikin wanda ba za a zauna da shi ba za ka yi ƙoƙari ka kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙin zama da irin waɗannan za haka allah ya hana muminai muminai na allah ne allah yana son kayan shi don haka yake kasu yana hana wannan yana cin abin da surar take karantarwa hana muminai zama da kafirai sannan da ainihin wato kautar da yake wa ahalahum ila qissati makata, dalatan ala anna hukman fi nazilatin hukmun lima shabaha sawa'un bi sawa' yake sai kautar da su ya kai su zuwa da ainihin iskar mutanen makka wadda tana nuna hukunci akan wata masifa da ta faru can baya to har yau hukunci ne akan wannan zamanin wato ainihin da duk abin da ya kama da wannan masifar to hukunci ne akan wannan daidai wa daidai da haka in ka zauna da masu izini? to ka yi laifi ka yi zauna da kafirai ba wai kafirai masu adalci ba a'a masu cin mutuncin addini zai yi ka zauna da kafiri yana mutunta ka yana mutunta addini kaga wannan lafiya za ku iya mu'amala musamman a iya wannan lokaci irin wannan lokaci to ko ko da wani lokaci ne ko da wani zamani za ka zauna da irin waɗannan masu kafirce ma ayoyin Allah a zahiri suna wulaƙantarwa ko injiri to bai kamata haramun ne ka zauna da su haramun ne bai kamata sai Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqin Allah shine fa mai tattara munafikai wal kafirin da kafirai a ina fi jahannam a cikin wutar jahannam aikin da zai kai mutum jahannam wannan aikin haramtaccen aiki <clears throat> yin izgilin da zama da masu izgilin yanzu aka zo ana ana kama yan kwaya kai baka shan kwaya amma sai kana wajen yan kwaya idan hukuma ta zo ta ce wannan ba ruwan shi idan jami'an tsaro sun zo sun bambance ba za su bambance ba abin da aka tuhume su kai shi ma za a tuhume ka shi ne abin da za a tuhume ka kai don haka yi ƙoƙarin daina zama da miyagu duk inda take Allah zai tattara munafukai da kafirai a cikin jihar kaka kamar yadda ya tattara su a duniya a kan injili da kafirce ma ayoyin Allah haka nan zai tattara su a jahannama sai Allah ya ce kamar an ce suwa ne ne munafukai ne suwa ne ne kafirai kuma na bikun su ne wanda suke sauraren mugun abu a tare da ku ko da su suna yi maku haƙo na mugun abu cire maku haƙo na asara da karaya da tarwatsewa wannan su ne kafirai su ne munafukai fa in kana lakun fathun min Allah idan kuka samu wata ganima ko wata nasara a kan a wajen yaƙi faru sai su ce sai ce mamuni alam na kun ma'akun ba tare muke da ku ba a cikin addini da jihadi duk ba tare muke ba don haka ku ba mu mata mu ganima. kaga su yan sama jannati ne inda aka samu nan suke wa in kana lil kafirina nasiba idan kuma kafirai ne suka samu kaso suka samu nasara akan mu'minai suka kashe ko suka samu ganima ko suka kama to munafikan ne har yau za su zo qalu sai su ce ma kafirai alam nastahwid alaikum ba mu ne muka gallabar da ku akan su ba ba mu ne muka dora ku akan su ba ba mu muka sabbaba samun mulkin ku a kansu ba da kama su wa namna'akum min al-mu'mini ba mu ne muka hana farmakin mu'minai a kanku ba su ci nasara a kanku ba su tozarta ku ba yadda muke turo muku labaransu muna kawo muku abin da suke ciki don haka muna da wato ainihin minna a kanku baiwa da falala da fifiko a kanku sai Allah ya فالله يحكم بينكم ألا شيني وأن ذيه كنشي أتكانك يوشي يوم القيامة أو لتاشن القيامة وأن تذبذب جسكي سكينا سكينا في تاريا دكاتري في تاريا دمومني Allah zai hukunci tsakanin kunin tashin alkiyama shi ne ya shigar da ku muminai aljanna sannan ya shigar da su munafukai da kafirai jahannama ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله kuma yake cewa kan Allah ba zai sa sabilan mulki ba wato hanya da ta tsattakewa ala mu'minina akan mu'minai lil kafirina ga kafirai yana nufin walan yaj'al Allah sabilan lil Allah ba zai sanya hanya ta mulki da kashewa da ainihin ɗaukaka ba ga kafirai alal mumini kan mumini Allah ba zai ba kafirai nasara ba a kan muminai matuƙar suna muminai ya ba kafirai galaba a kansu ya ba kafirai mulki a kansu ba zai yi wannan ba amma ka Allah bai ce wa lan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al sabila ba Allah ba haka ya faɗa ba cewa yi muminai Daka ka darajar imani tana sama da darajar mai musulunci musulunci alaniya fili ne amma imani ko a koye yake a cikin zuciya duk da ayyuka suna gaskata shi matuƙar mutane sun gaskata allah tana da sunan muminai masu aiki a aikace masu aiki ka tarika masu kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu ƙin abinda Allah ya hana su to wannan ba shakka Allah ba zai dora kafirai a kansu ba sai za ka samu lalacewar imanin kamar irin yanzu imanin ya lalace duka ya koma wajen dukiya ya lalace ya koma wajen kan kai ya lalace ya koma wajen kan nawa kadai kowa ma ya rasa inda ya samu to wannan dole ne ubangiji magwayi da daukaka ya jarrabu mutane da abubuwa iri wannan yana cikin sunnar Allah idan kuka kauce to sai Allah ya jarrabe ku idan kuka tsaya daidai nan ma Allah zai jarraba ku ne da ba ku abin da yake so ko abin da kuke so kai ta ma jarrabawa ce to nan gurin abin da yake faɗa Allah ba zai ba kafirai hanyar mallaka ba ko kuma hanyar kashewa ba ala mumini na kan musulmai muminai idan ne suna tsaye a kan imani innal munafiqin sai Allah ya ce lallai munafikai yukhadi'una Allah suna yaudarar addinin Allah ne da masu addinin Allah a ganin su ta yadda suke bayyanar da imani a baki sabanin abin da suka boye a zuci suna bayyanar da cewa su na gari ne alhali kuma ba tare da ku suke ba tare da kafirai suke wannan abun gani suke suna yaudarar Allah Allah ku ya san abin da ke ciki ya san abin da yake bayyane wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ku bayyanar da maganar ku in kuka ga dama ko ku boye ta in kuka ga dama Allah masanin abin da ke zuciya wato suna ganin suna yaudarar Allah ko addinin Allah ko ko a'a muminai alhali abin yaudarar kansu za ta koma yace wa huwa khadi'uhum haka ne wa huwa khadi'uhum shi ubangiji magwayi da daukaka khadi'uhum mai maida masu sakamakon makirci ne da yaudara dan haka za su kunyata a nan duniya da tsinkayarwar da Allah zai ma annabi shi kan abin da suka koyi sannan kuma azabtar da su a lahira nan asiri ya tonu lahira kuma ga bala'in jahannama ne abin da zai kana ashe ba riba ke. duk da wannan munafincin bai hana azaba ba bai da riba kamar yadda miyagu suke yi yanzu suna tare da miyagu adawa sannan kuma suna tare da musulmi a gari suna tare da hannu na waje sannan suna tare da hannu na cikin gida ba don komi ba don mai don su samu dukiya sun yadda a iya ta da gari a kashe mutane don biyan bukatar kansu sun haɗa kai da wannan aji a ita wannan abubuwa ba komai wannan don mai don a samu duniya domin ita ƙasar tintin an ɗana mata tarko ta shanye an ɗana tarko ta shanye an ɗana tarko ta shanye har wani shugaban sufafawa a lokacin da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ko sakatare yake cewa allah na ina yana najeriya wai allah baya ko ina yana najeriya don sanin shi da cewa an ɗana tarko an ɗana tarko amma najeriya allah ya tsallakar da ita to tun da ta faɗa hannunsu a wannan har yanzu ba mu rabu da mulkin mallaka ba har yanzu muna ciki don haka a kashe na don a tatsi arziki a dinga tona ana waje da shi a kashe su na don a samu mallakar garin domin sai an rage kwantiti din sannan su suna ganin za a samu kwaliki a wajensu su kuma musulmi sun dogara da yawa ba su dogara da imanin da Allah ya ba su ba da baiwar da Allah ya masa imani da arziki a ƙasar sun tafi suna neman suna a wani guri a duniyar su mutum ya mamaya kawai ya takura ɗan shi ya kashe mai hanya shi don ya samu wannan abin sai ya zama bala'in ya shafi har wanda ma bai sani ba ko kuma yana nan yin shuru sai ya zama bala'in ya game duniya tunda ba ɗaya bane ba biyu bane an sani kuma an ƙi hanawa sai zama matsala tana sama dole za a shiga matsala ba iyakar ta kenan ba inda za a samu iyakar ta kenan sai in mun dawo mun tuba ga sai in mun dawo mun gyara mu'amalar mu tsakaninmu da Allah mu gyara mu'amalar mu tsakaninmu da ma'aikatunmu da mutanenmu sannan ma'aikatun su koma na adalci kamfanonin su koma na adalci wuta da ruwa su koma na adalci sannan mutum da kana na kasance su koma tarayya ta adalci sannan ubangiji ya kawo mana karshen irin wannan amma haka to ba shakka labari ba zai yi ba tunda suka huda suka ga cewa mutane dukiya kawai suke to don haka za a sayi hatta mai kujera ya zo ya dinga fafatu yana tare da ku alhali yana tare da 'yan ta'adda kuma yana tare da miyagu hannun waje yana tare da su shi ke ba da komai na ga yadda za a yi ga yadda za a ga yadda za a kamuwa ne mutum nawa aka kashe manya-manyan kujeru a ƙasar nan amma ba komai alƙali babba an kashe shi a nan ba komai soja babba an kashe shi babu komai ɗan sanda ba ma ‘yan sanda da sojoji an kashe ba komai Dan me don su samu dukiya kaga wannan ba shakka halakarwa yake kuma da hannun waɗannan mutanen da Allah yake tantaunawa a kansu yanzu don mu su. mu tsorace su kada mu yi mu'amala tare da su sannan kuma mu wato ainihin kare kanmu daga sharrinsu daga saba ma Allah domin matsalar saba ma Allah ta fi matsalar su don ka saba masu inda ba ka saba ma Allah ba garau kake a duniyar ka garau kake a wajen ubangiji Allah yake cewa suna ganin suna yaudarar addinin Allah ne ko suna yaudarar wato ainihin masu addinin Allah alhali Allah na maida musu sakamakon wannan shida din nan yake wa idza qamu ila sala idan suka tashi zuwa sallah famu kusala sai su tashi suna katala suna masu nauyin jiki saboda ba kayan su bane ba kayan nishadi bane su a wajen su yura'unan na suna nuna ma mutane suna yin sallah wala yadhkuruna Allah alhali ba sa ambatan Allah illa qalila sai dan ambato dan kadan ta fuskar riya anan gurin Allah ya ambaci wata sifa shine khade ya kawo sifar shi tana cikin khade wa huwa khadi'uhum waye huwa din anan shine Allah dan haka wannan mutadani ne kuma jumla ce haliya don haka shi ne mai khab a shi ne khabar na mubtada to kaga sifa ce ta ubangiji to amma ba sifa bace zatiya sifa ce fi'liya sai ubangiji ya ga dama lokacin da wani ya yaudari addini shi ko masu addini yana ganin haka zai yiwu sai Allah ya ɗauko wannan sifa ta fida sai ya maida mai a kai shi yana ganin ya daga kaikai iska na yin yamma don ya waka ma waɗancan mutanen su damu yana ganin kawai a shi kuma ba da sunan haka ya ba sai a ce da sunan Shika yake yi ko alhali ya yi haka dan mai a zuce shi don ya ɓata waɗancan shi kuma allah sai ɗauki wannan sifa ya maida makaikai kan mashekiya kaikanta ya maida mata kaikanta a kanta haka yake tarayya da waɗancan ya yi tarayya da waɗannan don kowa ya ce ga rauni ne sai ɗauki sirrin waɗannan ya kai ma waɗancan nashi nan ya zo ya zakin baki nan ma ya zo ya zakin baki da haka sai Allah magwayi da daukaka ya dauki asirin nashi ya tona ya ga manzan Allah wani kaga wani munafiki ne kaga wani munafiki ne wani munafiki ne wannan yana nuna manzan Allah bai san gaibi ba inda ya sani da sai ubangiji ba sai ubangiji ya gwada mashi ba ya sani bai san wani munafiki ba ne sai Allah ya bayyana mai wane da wane da wane Allah ya bayyana mu manzo Allah kaga asiri ya tonu anan kenan sannan kuma a lahira fa azabar jahannama ita ce mafi matsala to wannan sifar ɗaya take da sifar makr da Allah ya ce ƙul Allahu asara makara ko kamar yadda ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yash'urun wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin sun yi makirci? mu ma mun yi masu makirci? yana nufin mun shirin maida masu makirci? bai yiwa ka ce Allah makiri ne amma yana da wannan sifar ta mai da makru bai yi wa kace Allah khadi'i ne ka ta mai Allahu ka al ko haka kai tsaye sai ka ambaci wancan abin sannan sai ka ambaci wannan sifar don haka shi ubangiji mai mai da martanin shida ne domin shi ne al haka hada da wannan sifar da wannan kamar yadda can kace wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashkurun haka ne yace wa aki me wa akidu kaida ko innahum yakiduna kaidan ni kuma fa wa akidu kaidan ni ma ina shirin maida masu kaidi to shirin maida kaidi wannan shi ma kaidi ne ko ubangiji yana maidawa a cuce ka kare karama wannan kasawa ce ko iyawa ce a cuce ka ka gaza ramawa wannan kasawa ce to aka ce an cuci Allah ko an cutar da nashi ko kuma an cutar da addinin shi ubangiji bai iya ɗaukan mataki ai wannan kasawa ce ko ubangiji ko bai da kasawa ta ko mai iko ne akan komai da haka idan ka taɓa nashi ko ka taɓa addinin shi ko ka taɓa bayin shi to ba shakka ubangiji yana ɗaukar irin wannan zifar ya maida maka martani haka yi ma'adawa lokacin da suka taba annabi hudu sai ya ɗauke su ya turo masu iska ya ratatta kasu baki ɗaya haka yi masamudawa da suka taɓa annabi sale suka ƙaryata shi sai turo masu da tsawa ta rakakkaka su baki da to haka kuma ubangiji yake har yau kaga sabanin wato ainihin sifa ta alim kaga al'alim sifar Allah ce wannan sifa ce ta dindindin sifa ce zafiya la yanfaku anha ubangiji bai rabuwa da ita ko da yaushe suna tare kamar sifa ta kudura Allah alƙadir ne ko alƙadir wa huwa alƙadir ko ko wa huwa alƙahiru shine alƙahar shine alƙahiru ko duk wannan sifar Allah ce sifa ce wanda take zakiya tana nan tare da Allah kullum sifa ce zakiya amma sifar makru da sifar alkaidu da sifar Allah alhida duk wannan sifa ce kamar sifar al kamar yadda Allah ya bayyana farko farkon suratul baqara yace Allahu yastahzi'u bihim to irin wannan sifar maida izgili ga wanda ya izgili ga littafin shi ko da addinin shi ko da mutanen shi jakadun shi manzannin shi to shi kuma ubangiji mai mai da martani kaga sifa ta aliyu sifa ta qadir sifa ta qahir ko al-qahar duk wannan sifa ce zakiya tana tare da Allah kullum amma irin sifar wannan ita kuma sifa ce wadda take wato ubangiji yana jingine ta sai an taba nashi sannan ya dauko ta ya amfa ya iya ai amfanar da addini shi da mutanen shi da ita muna ganewa ko suka ce ai sifar guda biyu ce akwai sifa zakiya akwai sifa kuma fi'iliya ko akwai sifa fi'iliya ubangiji ya ga dama ne kaman huwa allazi yuhyi wa yumitu ko shine wanda yake rayarwa kaga shi Allah alhayyu ne mai rayayye ne kuma almuhyi kuma mai rayarwa to wannan sifar sifa ce fi'iliya al ka ce mai al wannan sifa ce fi'liya haka nan sifa ce ubangiji yana amfani da ita idan ya ga dama ya rayar da wani ya kashe wani sifa ce wannan fi'liya amma al'ilmu ilmu wal’ahar ubangiji yana tare da su a kodayaushe da irin waɗannan naka ba taliki ba ne shi cewa ya makan shi la ta akuzuhu zinatun wala nan ba baya kama allah a ce mutum ya yi gyangyaɗi haka carab ya kyafce shi ka ya ɗan babu ubangiji ba ba gyangyaɗin ma bawan allah ne halitta allah ne bai kama allah balle a ce bacci ya kama shi allah ba mutum ba ne shi yake inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula shine yake rike da saman bakwai da kasan bakwai dan kasta balbalce akan yadda muke ganin su dinnan su fita daga tsarin su na sama ta ruguje ta koma kasa kasan ta nitse ta koma wani abu daban Allah ne yake rike da su to wanda yake rike da wannan ina zaki zai kama shi shi ya sifanta kanshi da cewa alhayu sannan alkayyum shi ne wanda yake da masaniya ga duk abin da rai yake yi kowane rai abin da yake Allah yana da masaniya ya za a yi bacci ya kama shi mai wannan sifara to don haka don munafiki ya yi makirci ya yi irgili ya yi kafirci sai kuma ya zama Allah bai sani ba duk abin da wani rai yake yi Allah yana da masani shine alqa'imu ala kulli nafsin bima kasabat wanda yake tsaye cir akan kowace rai game da abin da take aiwatarwa shine alqayyum shine mai wannan sifa to kaga wannan ya fi karfin a ce an yaudare shi su kuma nafakai suna ganin suna yaudara Allah ne ko addinin Allah ko masu addinin Allah ko me ya ja ga wannan shine wato ainihin rashin imani na gaske da imanin gunda ba ta shige shi ba kankara ba ta shige shi ba ko to da sai zama imani ne mai kyau amma gundar munafirci da kankaran munafirci ta shige shi shi ya sa dole a samu irin wannan allah ya tsare ni imanin kai ya zama da allah ta natsu in ma baka natsu da shi ba mutuwa za ka yi ka sai da kamiya mai ka wajen allah kuma shi zai hukunta ka kuma da shi ne ka samu wannan gundar wannan abin da ba zai ba bi kuma dole ka haɗu da shi don haka Allah magwayi da daukaka yake faɗin halayensu yake muzabzabi na bai na zari su masu kai kawo ne bai na zalika tsakanin wancan wato kafirci da imani suna kai kawo tsakanin kafirai da masu imani tsakanin kafircin da imani sannan yake la'ila ha'ula ba sa da dangantaka da waɗannan kafirai kenan wa la'ila ha'ula ba sa da dangantaka da waɗannan muminai haka su a tsakiya suke ba kafirai bane ai kafirci fili ne kafiri ba ya koyon kafircin shi karare ke bayani mumini ma ba ya koyon imanin shi karare ke duk inda ka je kai kada ka boye imaninka cewa kai kaza ne kuma ka je wajen kai matsayin ka kai alu sunna ne ko me za ka boye me shi kafiri bai yi tsoron ya boye ya bayyana da kafircin shi ba sai kai da kai da shi wake da abin alfahari to don me za ka abun abinka kai ahlus sunna ne don haka shi kuma ya tsaya shi kafiri ne to shi wannan mai kaiwa nan ya kawo nan ba shi can wajen kafirai ba shi nan wajen masu imani shi yana tsakiya ne shi jemage ne ba tsuntsu ba ne balle ka yanka ko ba tsuntsu ba ne sannan kuma ba ne ba dabba ba ne ba kafa hudu gare shi ba muna ganewa ko sai ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu hanyar shiryar da shi ba duk wanda Allah ya batar da shi Allah kada ka batar da mu Allah ka tabbatar da mu akan daidai to wannan ayar tana labari ne rana mana halayen munafukai daban-daban don yi yankali da halaye na munafukai a nan gurin malam ya kawo cewa akwai faɗakarwa inna la yusafu Allahu bil khida magana sifar da aka kawo ba a sifar da Allah da yaudara wal makr da makirki wal kaid da da kaidi wal muhal da abin da yake bayyuwa ko korarren abu ala sabilil islam li'annahu takunu madhan bi halin wa zamman bi hali domin waɗannan sifofin wani lokacin abin yabo ne wani lokacin kuma abin zargi ne don haka ana sifanta Allah da su lokacin da suke zama abin yabo lokacin da aka taɓa naka kamai da martani wannan abin yabo ne ko abin zargi abin yabo ne lokacin da aka taba ka ka iya mai da martani ko aka taba naka kana iya daukan mataki wannan abin yabo ne to a daidai lokacin za a ce ma ubangiji qadi a ce mustahdi a ce mai ma al-makr a ce al-kayd duk a cikin shi da irin wannan a daidai inda aka kawo kishiyar wannan ko kuma yar uwarta domin ya ce innahum yakiduna kaida sama yake wa akidu kaida kaga nan gurin aka kawo ta irin wannan ha domin haka Allah ya kawo ta amma kawai a ce Allah mai kaidi ne ko bai yi ba ba a sifanta Allah da abin karar haka shi kadai tura ta ya ambaci sun taba nashi sannan ce shi ma zai mai da martani akan su saboda nashi muna ganewa ko kamar yadda yake nan gurin yuqadi'una Allah sannan sai ce wa huwa khadi'uhum kamar yadda yake a can wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun ko to in aka faɗi irin wannan lafiya ne amma sifanta Allah da ita kadai to wannan bai yi ba <clears throat> sai zama an zargi Allah ke yake ba a sifanta Allah da ita <clears throat> sai idan ta kasance yabo ne a gare shi <clears throat> kamar yadda ake cewa Allahu khairul makirin ko wallahu khairul makirin sai ce a ce kuma khairul ka'idin kaga wannan lafiya lau sannan au Allahu makirun bil makirin Allah mai daukar mataki ne da masu makirki khadi'un liman yukhadi'u mai mai da martalin yaudara ne ga wanda yake yaudaran nashi ko addini shi don haka ambatan Allah da wannan zibar hakikaninta a babinta ya ce wannan shi ne ambatanta gare shi da haka hakikanin babinta fahimtar makara isalun ashai ilal gai بطريق خفي إلى إلى الإيقاع ya ce domin abin da ake ce ma makirki a kai wani abu zuwa ga wani ta wata ɓoyayyar hanya wanda za ta yi tasiri ga abokin husuma ko abokin karawa shi ne ma'anar shi an tuƙi a bi sasmika bi asbabin khafiyyatin ka afkar da abokin rigimarka ta wata hanyoyi sababba koyayyu ta yadda layu dara an la yadiri an shi bai san su ba ka yi mashi rijiya ya fada a yi mashi makirki bai sani ba ya fada a yi mai gadar zare bai sani ba ya fada wani shi ake ce ma makirki to an ce ma ubangiji yana yin wannan kai tsaye don haka ita wannan sifofin abunsu sifa ce ta kamala kuma ce yana yin mai da makirci ga wanda ya mai makirci wannan sifa ce ta kamala ana yin yabo a kanta ana kirari a kan wani amma in ba ga irin wannan gurin ba sifa ce ta zargi to haka nan kaidu da mufada duka wannan da ya ambace su ne a cikin sharfin wasitiya lafiyatul wasitiya da malin ibn yayi da kuma wannan ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin shi i'lam al-muwaqqi'in i'lam al-muwaqqi'in sannan Allah mai kowa da komai yake fada cewa ne ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai Allah magwayi da ɗaukaka ya kira masu imani yana yi masu bayani dalla-dalla kan abin da yake daidai shi ne rashin rukon kafirai masoya ya yi wallazi na amini ya ku masu imani la tattafibul kafirin kada ku ɗauki kafirai ko ku zaɓi kafirai auliya masoya ababen su min dunin na ba muminai ba wanda za a yi alaƙa da su kada ku yi zaɓi kafirai a wannan matsayin ba muminai ba a turidun Allah yake so kuke yi an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina Ku ainihin sanya ma ubangiji A kanku, sultanan mubina hujja bayyananna wato akan munafircin ku za ku sanya ma Allah hujja ne bayyananna ƙarara? alaikum akan ku da muwalatin da kuke makafirai wato wannan hujja ce makamashi ne babba mai nuna cewa ku munafukai ne haka kuke so wannan tambaya ce hamza ce tambaya ce ta zargi wato istifhamu tawbih ne wannan tambaya ce ta zargi kada ku yi wannan kada ku yarda ku yi wannan sai Allah ya yi nan munafiqin lallai munafikai ku fasani a masaukin su fi darkil suna dakali na ƙasan ƙasa minan nari na wuta suna hawa na ƙasan ƙasa. matsayi na ƙasan ƙasa minan nari a cikin jahannama Shi ne ƙololuwar jahannama Ƙasan ƙololuwar ƙasa. kake nan akwai wani hawan wanda yake saman akwai wani hawan wanda yake saman har a zo hawa na ƙarshe daga ƙasa su ne gurin munafukai can don haka da abin da yake hawa saman su yake saman munafukai yake to don me don saboda munafircin kamar wato aljaza'u min jinsin amali don haka ya zama sakamako ana yin shi ne daidai da irin aiki irin aikin da mutum ya da wannan ake mai sakamako iri shi saboda tun boye wato ainihin abu a ƙasa a cikin zuciyar suka boye munafirci sai suka bayyanar a fili da musulunci don haka a cikin jihannama ma sai allah ya boye su ƙasan ƙasa can sai aka mai da su can ƙasan ƙasa ya ce innal munafiqin lalle munafikai fi darkil asfali minan na suna cikin hawa na ƙasan ƙasa na wuta walan tajida lahum nasira kuma ba za ka samu mai agaji ba daga wannan azabar a gare su ba za ka samu mai agazawa ba wanda zai fitar da su ya tsamar da su babu yau mai agazawa ya wuce Allah babu to da shi suka bata sai a za a samu wani wanda zai agaza musu sai Allah ya ce illal na tabu sai ko waɗanda suka tuba daga munafircin suka yi imani da Allah suka gaskata jakadan Allah wa aslahu suka gyara ayyukansu miyagun suka koma masu kyau wa tasamu sannan suka rike addinin Allah suka amintu da Allah wa akhlasu dinahum lillah sannan suka tsaftace addininsu suka tace addininsu daga riya lillahi dan Allah kadai fa'ula'ika yin waɗannan ma'al suna tare da muminai a cikin duk abin da za a ba muminai za a ba su inda za a aje muminai za a aje su saboda su ma muminai ne dan sun tuba sai Allah ya ce wa saufa yu'tillahu mu'minin ubangiji a zatannu zai bai wa muminai ajaran aziman lada babba a lahira shine shiga aljanna Allah ka sa da mu a cikin wannan gida babban gida kenan kaga munafiki ma in yayi munafirci yana da kofar tuba eh yana da kofar tuba Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin a cikin suratul furqan Allah cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim sai wanda suka tuba suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai to wannan Allah zai juya mugun aikin su ya koma kyakkyawa kuma Allah mai yawan gafara ne da yawan jinkai to wa aka kulle makofar tuba babu ba wanda aka kulle makofar tuba duk wanda yayi laifi ya gurugo da gudu ya zo wajen Allah ya tuba in bayan Allah ya kwara ya cuta ya komo wajen bayan Allah ya biya su haƙoƙinsu raddul mazalim kenan ya mai da duk abin da ya kwace ya zalinta ya mai ya hanka ya yi da ciki a kai ya koma ya biya to sannan da shi da Allah sai a sulhunta amma haka kawai da miyar shi a kan shi a wajen shi ya haɗu da Allah to akwai matsala da munafircin shi da kafircin shi akwai mallala. da haka suna tare da kafirai da ainihin munafukai a jahannama kamar yadda Allah ya faɗa a nan sai Allah yake cewa ma ya fa'alu Allah bi azabikum me Allah zai yi bi azabikum da yi maku azaba in shakartum in har kuka yi godiya ga nemomin Allah da yi mashi da'a wa amantum sannan kuma kuka yi imani da shi me Allah zai yi maku azaba me zai ji da yi maku azaba ma'anar shi Allah ba zai azabtar da ku ba in shakartun mu'amantum in kuka yi godiya ga nilmomin shi sannan kuma kuka yi imani da shi Allah ba zai maku azaba wa kana Allah shakiran alima Allah ko mai godiya ne ga ayyukan masu imani da saka musu sannan kuma aliman masani ne ga matadda talikan shi shi masani ne ga halin kowa na dunkule da kuma na bayyane juz'iyat Allah ya san su sannan umumat ma ubangiji ya san su baki daya ubangiji magwai da daukaka ya san am ya san ha ya san wanda yake haɗe ya san wanda yake filla filla don kada wato ainihin a yaudare ka ubangiji za ka iya yaudara shi za ka iya wani abu bai sani ba za a iya sharewa babu a za ka ga komai naka zuciyarka akwai na'ura a cikinta wanda take daukewa tana nan ubangiji ya sanya a cikin kirjinka ko a wuyanka kamar yadda yake ya fara wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ذات ما اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لا أكون مثل الله يجي كل إنسان أم كون دم أدم ألزمناه طائره في عنقه من مقلامي wato ainihin na'urar da take ɗaukar aikin shi baƙi da fai kaɗan da mai yawa nariya da na Allah duka tana nan tana ɗauka sirri da bayyane tana nan tana ɗauka dare da hasken yini tana nan tana ɗauka fi unuki an sanya mai a cikin wuyan shi to ya za a da ita sannan Allah ya ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamah za mu fitar mai da wannan na'urar a wurin tashin alkiyama za a fitar da ita a matsayin mai kitabar littafi ne zai zama littafi yalqahu manshura zai hadu da shi buɗe za ka karanta ko baka san baki ba za ka karanta shi garau a lokacin za ka sani ka gane makaukinka to kaga wannan yana nuna ubangiji masani ne sannan kuma ga mala'iku da ya sa suna ba da tsaro wa inna alaikum la hafizina kiraman ya'lamuna ma tafaluna haka Allah ya faɗa to kaga abin babba ne in za ka yi ka sani ana sani in ka sani ana sani wannan sanin naka zai tsagaita maka mugun aikin da kake baka san ana sani ba ma ba ruwan Allah shi yana nan da shi da matsalai shi duk suna ɗauka ka gane a can za ka yaba ma aya zaki za ka gane daidai da rashin daidai a wancan lokacin idan ka shiga cikin ƙarfi Allah ya tsari mu Allah ya shirya da mu to wannan ayar tana wato ainihin nuna mana ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana da sifa ta shakir wannan mai cikin sifofin Allah sifa ce fi'iliya sannan alim kamar yadda ya gabata sifa ce zakiya ubangiji yana da masaniya ko da yaushe suna tare da masaniyar shi wannan sifa ce tashi ta ainihin zaki kuma ya yi mana bayanin halayen munafukai don ka ji tsoron halayen munafukai kar ka ɗauki wani allah yake cewa mai la yuhibbu allahu lokaci ya yi mun kan nan ko a ina to alhamdulillah abubuwan da muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada kurakuran mu muna roƙon shi ya fi mana Allah marasa lafiyan muka ba su lafiya masu lafiya muna roƙonka ka ƙara mana lafiya kuma ka samu gama lafiya muna roƙonka wannan kanu da ya Allah ka kawo mana zaman lafiya ya Allah wanda kasar da kake so Allah ka kawo zaman lafiya Allah ya kawo Allah kada ta bar su da Allah ka kawo musu dauki a cikin abin da ke nufi a wannan zaman lafiya ya Allah ka dafa maka masu kokarin kuma a yi a yi duk abin da za a yi don su samu dukiya ta Allah kai mana magani Allah ka ainihin cire kwanciyar hankali a cikin rayuwar Allah ka tada hankalin su a karan kansu sa matsalar su a tare da su Allah ka haɗa su da abin da ya fi ƙarfin su ya Allah ka dafa mana ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa tamu a cikin wannan gari namu a cikin wannan jiha tamu ka sanya mana albarka ka kawo mana da lafiya Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum